rashin social a juna mm. ba wani abu ne shi kauce mai hanya an garba a ce mutum ba wa Allah mm. da ya accident a sace wayansa sai accident ya mutu a sace wayansa a rike wayar eh. a nema shi an wayar ina kwance ya mutu dan wanka musulmi ba damu da rayuwar da yake ciki ba ba damu da rashin da aka yi ba ya kai yanzu ana arewa mutum ya accident irin gudunmu da za a doke su hatsari eh, inda za a kai shi asibiti ba ke baka musu a taimake su ba za a yi ba a wayan da aka yi shi ake so a sata waya da dan abin da yake aljihun su da Allah kiyaye mu a sace wayansa a cuce shi a cuci iyalinsa rasa abin da za a yi ya za a yi a rayuwa mutum da ya mutu dan wanka iman wannan abu da iyaye da kakanni ko gida ya kama wuta shi yanzu wanda zai komo rijiya ya dauki ruwan rijiya ko ya dauki na azu a haɗa hannun wata ake kwaso a kan lalata shi gudun ma yanzu abu ya ce dan wanka zai ya mutu aksa kuma ba shiri a yi ba eh, a doki wayansa ana nema an garba abu na ta dankali Allah ta kaita gaskiya ne mala abin tashin hankali ne mala na ta dankali Allah ta kaita mana ba ka fita da Allah bauta ba mm. fasadin ina sai yawa ba zan ji daɗi a rayuwa ba shi samun Allah sallallahu alaihi wasallam mun biyu halayensa da mm. mana mun huta duniya da lahira alhamdulillah hukuri da kidita ta bauta mm. sai ina da wani kalmomi da ke fada su ya farka da dare sallallahu alaihi wasallam mumin ya haddace wannan zai gane cewa manzo Allah shine ba wanda ya burtubo ta Allah ya fi ta alabota. bauta kuma ba yadda za yi mu sami yadda Allah shi da wannan hanya dan babba sai ya ruwaito shi a gare shi a Blaib na Abbas ce ya duku linan laifi kace ban zan lai kan farka da jirga addu'an da yake yi ce Allahumma lakal hamd dukkan godiya ya dukkan godiya da jinjira ma mm-hmm. ya tabbata gare ka an ta rabu sama ci wal mm. kai na ubangiji wanda ka haci sama kai kadai kai kasa ba wanda ya musharaka da kai mm. lakal hamd dukkan godiya tabbata da kai mm. anta qayyumu samawati wal ard wa man fihinna riwan sama da kasa da kula da su da mulki a kansa da abin da suke rayuwa da bilahi kai Allah kai ne ka mallaki wanda kake kula da su anta nuru samawati wal ard gaskiyar da muke samu kai ne ba ne a da an cuta wuta yanzu ga gaimu zama makafi mm, ma a cikin sama da kasa baki ɗaya da ban da ciki na kenan Allah ne wa kawo da kalha da abin da ke mm. fara gaskiya ne wa wa da da kawo da gaskiya ne wa kawo da haq haɗuwa ka ke kai mutuwa a tabbata shi an haɗu da kai mm. wai su su yarda da shi ne suke abin da suka kai dama a hayar suna ga mutu a suna ga mutuwan wasan yaran kamar bacci ne jannat alhaqu aljanna ne wa idan kal anabtu ku ka koma dai ka hasan duk faɗan da zan yi duk abin ya wannan alhaqu wuta gaskiya ne sa'at alhaqu tashin kiyama gaskiya ne mm. Allahumma lakal aslamtu ke na mika wuya ya Allah ke kirgili ka na mika wuya na musulun na mika wuya na mika wuya ke zan buta wani sallah mm, bi ka amanta kai kai na mika imani da kai na imani da kai na sannan mu da ki fada ubangiji sa haka mm. ce wa ta tawakkaltu kai na dogara da kai ban dogara da kowa ba wa ilaika anab agun zan mafi komawa da abin da nayi bisa hasamtu duk rigiman da zai yi a duniya ɗan da zai yi a duniya kan ka zai shi an taba ka yake cewa wa ilaika hakamtu duk abin da zai yi na hukumce hukumce ya yadda Allah kan ka zan kare da yi wannan jinjinan shi ya ce da ka yafe mu malam ya fiya da zai yi bashin ne mu fiya wurin Allah dubo waɗannan kalmomin da za la yasara eh. karshe abin da ke cewa mhm. fakfilli lima ka damtu ka ya duk abin da na yi ya gabata wa a akhlatu da abin da na yi zan yi shi wa a asratu da abin da na yi shi a boye wa a alamtu da wanda na yi shi a fi anta ilahi kai na ubangiji na la ilaha li

ya ce fagfilli ma kadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma allantu ta ilahi ba wanda zai bota ba wani na Allah zama lafiya sai manzo Allah ya ce Allah shine Allah sa shine fiye halitta mu ta Allah bota mu ikrafi cewa muna da laifi mu nemo gafar a wurin da mu mai tuba shi na abin da zai yafe mana kuma Allah ya samu zaman lafiya ka samu in dai ba mu saya ba mu yi tarafi cewa mun yi laifi mun yi tuba mun yi nadama mu daina wannan rayuwa na dabbancin shi kadai zai kafi cikin mu daina jin zargi shugabanni kawai mm. da wasu mutane mu gan laifi baki ɗaya da mu ne su ne shi mu samu shirya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani kalmomi ya ce ya ubangi farfilli ma kaddamtu wa ma akhadtu wa ma ahartu wa ma akhadtu wa ma asrartu wa ma alantu duk abin da yake fada Allah ne yake fada ki fada ma Allah haka mm. ina mu kuma ya Allah muna nema Allah ka ba mu mm. mu sa mu gan laifi mu koma baya ga Allah mm. mu yi tuba Allah ya ba mu zaman lafiya ta samu wanda suke cikin bala'i na saba Allah Allah ka kama hannunsu da ka shirya mu baki daya cikin rayuwar na Allah ka kiyaye mu Allah ubangiji sa mu dace assalamu alaikum wa ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Alhamdulillah an dai ji wannan nasiha daga bakin shehin malami Sheikh Malam Abdul Abdullah Imam Ahlus Sunna wal Jama'a kamar yadda aka ji shine da dattijo Alhaji Haruna tayar Hungu kan tsaronin sa muna fata Allah ya karasa kamar da alkhairi. na faɗi cewa za ku yi amfani da lambobin waya kamar haka waɗanda za ku bugo malam waya ku tambaya kan abin da ya shafi harkokin musulunci baki ɗaya amma fatan mu do Allah duk wanda ya tambaya shi tambaya mai ma'ana wacce zama jagoranci yan uwa wanda za ba to ba su iya bugo wayar ba za ku yi da lambar waya mai sifili takwas ɗaya sifili ɗaya uku biyar biyar takwas takwas sifili akwai sifili takwas sifili biyar biyu bakwai tara shida biyu bakwai biyu insha Allah in an bugu mana wannan lambar waya za mu dauka da ita Allah to aka maka za ku fara daukan waya a halin yanzu domin mu ji abin da masu sauran mu za su tambaya kai insha Allah assalamu alaikum alhamdulillah kar baka Allah da muke magana halin yanzu to malam garin mai masu bismillah ita bai ka na'am eh cewa malam in ta fara ne masara malam kaji tambayar sa tambayar da yake yace mutum ne da iyalansa za a yi sallah a shan a lokacin ramadana sai shi bai a masallaci ba sai ji ja iyalansa kai sallah a shan ta da iyalansa tambayar da yake shin wannan sallah ta yi ko ku ba kai yi ba Allah insha Allah da jama'a to sallah isha wajibi na isha cikin jama'a ko mawuzi na jama'a suke yi aiki hmm. sannan sallah shan za a yi da iyali ko da gida gida yayi to yayi shan hmm. alhamdulillah wato je isha ta da eh. a masallaci Sun yi in ma fitowa zai iya gida eh. sai a can da iyalinsa to muna fata gurabe masara da sauran masu sauran kun ji amsar da malai bayar akan wannan tambaya ta haka assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am malam Muhammad Jalilu na'am da ke nan waya kyau malama malama da bismillah ita ta mhm Na'am. To ya yi kyau. Mm. amin to Allah ya yi kyau alhamdulillah malam kai ɗalibinka ne ma ake wannan ba ba ba ba ba amin Sama ai hutu ba ba yana kowa gidaje ba akwai wanda za ta bashi wani shi ne wani makaryaci wani mai mai kasala ne an yi wazi an yi hutu ba zai shafe wani ya so gaskiya ne mala wani kuma ba abin da yake so kullun zafi a ga santsi ne ma mutane an zage mutane shi abin da yake so nan kada mu ce hutu bai ji so ba Allah kada abin da Allah yake so ai kar ka yi don wani kar ka bari don wani na'am wannan kai wannan ka kuma duk wanda zai zaga ya zaga na'am shisha na jini mm. ana yi ne don Allah mm. kana ga abin ya kuma tun hanya ka koma da zai da hanyar da ka yi shi kuma ba dalilin da ka tsoro mutane don su zage ka abin da kake gani ka yi ba wani ya zage ka sai da ka faɗi zama don Allah ka kuma kaka yarda garin gidi soye-soye mutane kuma kaka yi abin ba don Allah ba ka yi shi don Allah ka hankula da kowa alhamdulillah to Allah ya samu dace assalamu alaikum alaga ta malam da wa muke magana to to na'am to malam gwamna bismillah ita mai ta na'am na'am So ba ne fito mana jibir so so gwamna mun gode a gaida mutanen danja malam kai tambaye su ko ina tambaya kan zaman hutu da ake yi yace wajibi ne ko ko me matsayin sa cikin sallah a zaman hutu mustahabi ne to na ina daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu kamar rahatu salli kan rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam kan zama zaman hutu kafin tashi na bai zama wajibi ba to tunda rayuwarsa baki daya ba abin da ke ba da shekaru da rayuwarsa ya yi isa wasu malamu suna gan cewa wanda suka kasa hmm. a shekarar su sun masu man hutu hmm. shi manzo Allah bai fara ba hmm. ya yi shi wanda ya gina mai wanda bai ganda masu mana cikin hukuri alhamdulillah ya samu dace ai malam da malam gwamna daga an ja kake da sauran masu rufin ji amsar da malam ya ba da ginin tabbata ta assalamu alaikum na'am alaga ta malam da muke magana Cho mala rabi mi rabi, bismillah ita beka, muna sauraron ta eh Mhm. Mm-hmm. mm

na'am hmm. na'am so to na fahimta to a kawakala ka ji shi? kuma na ji shi eh? eh mu kuma farko tambayar to na'am da abin da ya shafi rance ko bashi eh. ba kara a ciki ba rigya bashi na'am bayan sa na'am inda ya ciniki ne Ba da ne a yi ciniki eh. yadda aka gindama kuma ya ciniki cewa in sar maka kaza a yi kaza Na. amma rance ko bashi ba tare ba rage a ciki kudi ba ta haihu kudi na'am na shi ne haram to Allah ya samu da shi magana sana daya. na biyu na biyu eh. abin da ya shafi a ah, kasu waya da suke daukan kudi dole na da ke mataki ko kuma take mataki akan don karan da cin kudi al'umma ba gaskiya ne gaskiya ne eh, amma a yi bayan da mutum ya zalunce mutum a ce ya ci furus Allah ya ra'ayi shi ma zai ibiya ne na'am hmm. Allah ya samu dace assalamu alaikum assalamu alaikum na'am an gafar ta malam an gafar ta wanda muke magana to malam musa da kai na jikin wanda da wa to alhamdulillah fi tabbai kamar yana jinkin sauran masu ba amin malam yahuza kyau eh, labari wannan ba tambaya ce shi ba dai shahara da godiya eh, eh assalamu alaikum da muke magana ta malam Sam, rabi na gumiyar ah, da bismillah Na'am. waɗannan ai ba musulmi ba ne musulmi ba musulmi ba ne ma sallah za mu lafar ko ko isha eh. kai bai kamata ba na'am mu makafi ne na'am an sana mutum waye gari wata goma sha daya eh. baya fita ma Allah ya arme ne babu da hada shi da musulunci Allah shi ya su dora ce musu irin wannan masu wannan halin suna biye da mu mala an ce kafirai ne su yi su ba su yi su ba to shi na abin da yake akwai to su ba su koma su san shi da ibada su gaba da ya gabata to Allah ya samu dace to muna fata masu wannan halayya da sauran dukkanin wanda suke da wannan hali za su gyara halin su kuma Allah ya inganta Allah ya sa a dace assalamu alaikum na malama da muke waje akan layi to malama aisha ita ta malai na ce to na'am na'am na'am to suwaye suke wannan wai suwaye suke wannan malama aisha na'am no. na'am don sha'asna'un ya Allah ya so eh, ya baki albarka wannan masu wasa da sallah ne hmm. wanda kuma ba za su ji daji a rayuwa ba ba da sallah ba da sun yi tafiya ba shi da doruba eh wannan abin da suke wadda ne kuma wasa da sallah suke yi kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ayyuka ne fi ayyuka baki daya a rayuwa bani adam mm. ce ai sallah kan lokaci amma waye gina mutum zai yi hada sallah da lasar manu da sha mm. ima yana shashanci da duba wata waya na ta fama da waya ta kawai fama da wani abin duniya mm. ko na abin sa zai Allah ya hana wannan hana wannan mutum da suke wasa da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bina na baina kufra shirk kar ku sala mm. mm, Allah ubangi kare mu amin mana Allah ya samu hajji malama Aisha da sauran masu sauraro kun ji amsar wannan tambaya da kika yi ana fata ku Allah ƙara amfana mu da da muka yi assalamu alaikum Allah za ta malam da muke magana alhamdulillah ma to mala abba muna jinki bismillah ya tambaye ka to bismillah ina jin ka malamin ina jin ka malamin a waje abin da ke tambaya ba kana cikin hayaniya sosai ki tambayar kamar sosai yanzu mana jin ka sosai yawwa na'am na'am to to ka yi daidai ko baka yi daidai ba abin da kai kai ne daidai abin da kai kai abin da abin da kai kai ne shine abin da ya ya kuskure to kai akan da kake kai kyau shi da ce ba hurmin kabalin ya yi harci aji ne kai na kan da kai ne da ka sai ka tura shi ba ce wani tumiki kama ba in ka aka ama ka bar Sallah maka shure shi ka yi shi ne zai wuce gaban ka wanda ya faɗa son zuciyarsa ne da wani dalili shi ka kira dalili mai karfi ka hana wanda zai wuce gaban ka hmm. to muna fata malamin da sauran masu kun da ya ji amsa wannan tambaya da kai wa malam to assalamu alaikum assalamu alaikum na'am to ai na kai kaɗan gyara tsayuwa tafi daga shi mun yadda ka bata iya fitowa ka same mu ko baka same ba yanzu to gashi ba ka da kyakkyawan yanayi sai ka samu wani yanayi insha Allah assalamu alaikum na an ta ba muke magana kuma Aminu bismillah aikin bai kuna fata zai kana tare da mu ko الحمد لله في ودم ليك من أسوارانك آمين آمين إيه

Eh, ai kuma ku taimaka da meninku <laughs> taimaka da majalisar ku da ku ku taimaka ba wangare mutane na eh. dole ne ku taimaka da wazi da kula da ku da shida da al'umma ba malamai kawai ba da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ci ballewa ne walau aya na'am sai sako da aya guda ne kowa da haƙƙi ke wani haƙƙi ne Allah ya ta ah, bada ya fi karfin al'umma mutane da malamin ba za su isa ba shan tashi a sai wannan munkar da kake gan shi ne da umar da muke ciki malam gar da kake gan bala'in da muke ciki ya yi shin sosai da rashin rahama eh. da abin da muke ciki wallahi bayan ne dan sallah shi ke hana fahisha da munkari mm. yayin da za ka bare sallah kuma ai baka da wani nasibi wurin Allah munkarin da kake gani eh. sallah ne ke hana shi alfasha da kake ganin kana yi eh. sallah ke ka hana shi wannan nassin Qur'an ya faɗa wannan wanda ya samu ya ce to muna fata masu sauran mu ya kamata a wabanci kuma a wannan nasihohi da malai yake faɗa kar ku sha'afa wannan shi na sanin ya kamata yana zo muku da kadan tashoshin mu guda biyu da MFM a tare da shehin malami Sheikh Malam Abdulrahman Abdullah Imam Ali Sunna wal Jama'a shirin da Tiyo Alhaji Haruna Tayar Hungo kan daune sa muna fata Ah, Allah ya ƙara saka da alheri kuma Allah ka amfani mu da abin da muke ji da gurin mala na'am assalamu alaikum Allah gafarta malam ba muke magana kawo malam to bismillah ba da sa'a malam shaibu na'am amin amin <laughs> bismillah fito to mun gode mana sha'ibu to wala ma sha'ibu ga ce to kuma ku taimaka ta ko ina ku ta waje yawa abin da da ta faɗa kenan ku ringa hana mutane yin wannan ba su shawarwari a eh. shi da nusa da su Allah ya musu nasiya ayi malam to Allah ya saka da alkhairi mm. assalamu alaikum

na'am to to gaji shi ko? to maimaita to mun gode alaga ta mana abin da yake magana yace mutum ne suka samu sabani da matarsa da samu sabani sai aka zo za a yi musulhu sai shi mun ce shi ba zai bari ba shi ke a bar magana nan kawai shi ya haƙura abin da ya cike nan shi ya haƙura haƙura kawai shi ya haƙura saboda haka aka aka yi za to ita kuma kafin wannan dama in sun in sun samu sabani da shi ne ita dukan ce tafi gidan ubanki ita ita fiye ku shi ne gisa to wannan kalmomin da yake faɗa za a ɗauke su akan matsayin saki ne ko koyi abin yake a wannan da lafzin saki karara ba ne bilwari kamar wanka na'am daga ta bala shi ya hada da niyya na to shi niyya za ta fatar da shi na'am don mutum ya ci da iyalinsa kwashi kayan ki tafi yanki mm. in masu hutarwa to shan tambaye shi nufi sai an tambaye shi ne eh. shine ba kalmomi da ya amfani da su eh. sai da shi a tambaye shi na'am gane shi da Allah nufi alhamdulillah sai da shi Allahu akbar maskan shi da Allah sai mm. mutu za ta tambaye shi in so tarwa da shi Allah sai ki garara ba da wani to mm. to muna fata malamin da ke da sauran masu sauraro muna fata dai kun ji wannan amsa da malamin bayar ko da wannan bawan Allah sai an ji an tambaye shi yayi bayani gwari gwari sannan za a fahimci me yake nufi a cikin wannan magana ta sa assalamu alaikum ah, an ga ta bana dan buɗe murya ka cin maji abin da za ka tambaya sunan malamin to malam mamar sani karshen wuta kake to alhamdulillah muna fata kana tare da mu saboda haka Allah buɗe murya ka danka tambayar mutane su abin da za ka tambaya bismillah alhamdulillah Allah Allah to mhm na'am mutum da tafi ina eh na'am na'am ya yi kyau tumin gode to ya yi kyau Allah ya saka dalili kaji mutanen uke ne eh. to ina tambaya cewa yanzu mutumin da zai zo kasuwanci Kano ko kuma mutum da can hanyar ta zai to can ta kai daga daga uke wani garba kuma rubutun shi da ke tambaya shi zai kasar ne kuma abin yake in dai har za ke da shi tafiya sunan sa tafiya a al'adar ce na'am mutum zai tafi wurin da ake dawo lafiya tafiya ne mutum tare mm. ake yi bai kasar amma wuraren ba sa nima kamar uwa ne kamar ungogo zuwa nan ba za ce kawai tafiya ba ne cikin mm. birni ne to amma mutum da zai shiga kawai da mm. wuri da nisa a ce a dawo lafiya su eh. wannan da tafiya kafa ne ya wuri ina ta tafiya saboda haka tafiya da za a yi cewa mutum da ya yi tafiya ba ya tafi ba eh. to yi kasaru amma duk abin da ya shafi sunan unguwa ne ba dalilin zai kasar a kai to Allah ya saka alheri to muna fata mutum kutaye da sauran masu sauran mu da yake ji amsar da malai bayan yana nan tabbata ta aka. assalamu alaikum ragata wannan da muke magana to malai ibrahim abdullahi daga can uwa kai kake a cikin birnin kano kenan to bismillah ita bai ta malai ibrahim abdullahi hmm. Oh. to mu salam malam kaji ibrahim mazan kwarai me mai tashi mai mai ta maka to wai cewa yi eh, ina son to Allah ka ja hankali a akan irin yaran da sukan hana mahaifiyarsu yin aure tana so ta yi aure amma sai su ba su je sai auren ba su ta kawo akan haka auren ita wannan ma'aikan sa ita mahaifiyar ta sa bar in ba ta yi auren ba kuma ta wata hanyar da ba ta yi shi ne ke so don Allah ma da in akwai maganar gyara akan wannan su ka ja hankalin irin waɗannan yara da suke hana iyayensu aure wannan suna kishin ubansu ne to ta maka kishin mai zama mai ma'ana to a na ɗauka sun yi daidai a ba daidai suka yi a to shi kenan na ta to to da mamman na ne take shashanci to to wannan shi su tashi su hana ta masu ma kishin babansu amma ita ma ta da hakkin yin aure maka kare mutuncinta gaskiya ne mutuncinta shi ne mutuncinsu na'am domin in ba su bari ta za ta zo ta zuba da mutuncin su saboda ita ba ta da sifan mala'ika shawa jibilla da Allah ya jibinta ma ba ni adam na shawa tana da shi balma su za su nemo wanda zai aure ta don ta kare ta to su ya eh. amma ba dalilin da za a zo a ta kuri eh. cewa ba ta aure ba Eh. za ta zo ta ba su kunya wanda mm. wannan kunya zai shafi su a nan duniya da lafiya saboda ka wai su yara suna kamar kamar jire ne baban su ya mutu ko mm. sun rabu da ce wai maman su ba ta aure ba eh. ai ba za ku iya ce mata irin halittar da Allah ya mata ba na jibilla na sha'awa kuma tana su ta gina suna manzo Allah sallallahu alaihi gaskiya da al'amma maza ku taimaka samu mata mutum kirki ta samu mutum da zai zo ya zama shashanci sau zama da ita na'am amma ce wai kun hana ta eh. kun cuce ta kun shiga hakinta kuma ba ku kyauta ba ya yi kyau mm. to alhamdulillah to mala ibrahim maza kwarai da kai sauran masu tsaro muna fata kun ji amsa da mala ibrahim kuma muna fata yaran da ke da wannan wato hali za a canja domin mala ya yi bayanin mahimmancin wata dauran akan iyaye waɗanda suke iya mazajin sun mutu assalamu alaikum ina gaji a karɓar kallahu alhamdulillah suna malamin ne to ba da salisu abu da bin ali daga idan na'am to na'am to kamar ya ke ai ban wannan zancen naka ba me yasa za a baka to ai ba za ka fi fara magana ba in kana son a yi musaya da kai to mu je eh eh ba su su su dauka eh no na na'am ya yi kyau alaga ta malam Allah saka da alheri malam ah, Salisu Abdulkadir bin Ali sai ga daga ita mai sa to mai mai tashi mm-hmm. abin da yake magana yace da Allah mai hukuncin mutanen da za ku za ku yi musanyan ku a gona a taka kwata ku a gonarka su kuma a gonar su in ka je ta in an je ta kuma sai su taka ku taku 60 su na ka kai sun baka kwata ku 30 su kuma sun tafi 60 a gurin ta yace wanda yayi dai ku kuma akwai magana akai akwai magana kai to akramakallahu masayan su ba daya bane to amma filin da ke cikin gari hmm. wanda ke kawai masayan su ba daya ba ne wanda ke wajen gari da wanda ke cikin birni hmm. masayan su ba daya ba ne da har wajen da ake sai da fili wanda wai ce kai miliyan biyar da wanda kuma ake sai da shi miliyan biyu a yi hmm. masayan su ba daya ba ne to sauraka a ba ta talatin wannan da wanda ke fiyar hadu ba rashawa ba ba ba ciki eh, fili ba ba ciki Mhm. yi wanda masayin su ba daya ba ba komai wani ifi wani to in fa guri in guri guri guda ne fa guri guda ne ai ba wani ne wannan hauka <laughs> eh na eh, ka ga ni amfani sa da amfani canjin gaskiya yadda dai dubu guri ɗaya ne to in ba guri ɗaya bane to in gurin ya wani ya fifici wani za a iya canje za mu a gida Abuja gida nan filin da ke karba Abuja ya fi nan mu za a yi mutum zai ya karbo gida biyu nan ba shi gida daya abuja ba laifi ba gaskiya ne malam hmm. to muna fata malam salisu abdulkadir bin ali da ke da sauran masu sauro kun ji amsar wannan tambaya ta haka assalamu alaikum ala gafata malam da wa muke magana na to bismillah ita ba kamar ina jin ka wannan almajiri to ya mutanen tudun wadan zariya to mun gode Allah zumunci amin amin kuma Allah saka muku to ita mai ka mhm na'am na'am na'am na'am na a cikin naku na'am magana ba na'am to na'am to amma an tafi kan fahimta to a sarwa sallah to mun gode ice mutum ne su ne mahaifinsu ya rasu ya bar mu yayansu mata wanda suke bata ta ba sannan ya bar yaya suna ciki gaba ɗayan su to a ina da gonaki a ƙauye a ƙauye nan da gonakin da suke yan uwansu suna noma gonakin sannan yana da ransa to bayan ya mutu kuma su suke ci gaba saboda aka sai wani daga cikin ƴaƴansu ƴan uwansu yaya kenan sai shi ya umarnin cewa to wannan ƴan uwan baban nasu su ci gaba da noma wannan gonaki suna amfana shi da ke cewa shin ya halatta su a nan yan uwan mahaifin nasu sai noma wannan gonaki ba tare da sun nemi yarjewar sauran magada ba kuma sannan ba wani abu da suke kawo su magada suke zalunci da mai to karaba sallahu wanda masu gada suna na su ba ta cin garin tun da ya bari 'ya'yan maza da mata na'am da iya dole ne a zaɓi gado to wanda zai bar masu bar masu shi noma amma ba hakkin su bane na'am hakkin dan wansu ne ina na dire mabayan ya mutu ya koma haƙƙi ya koma ya'ya da magada dole ne ne nemi izinin su ko kuwa su bai wurin amma duk abin da suke yi suna ce haram ne ba su bari muna fata ma'ana almaji da sauran masu sauro da ke can a kun ji amsar wannan tambaya da amalan ya amsa ta assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ta ta da muke magana Suleiman daga ina kake yo waya to ya yi kyau ba Suleiman muna kawo kana ta da mu a kan ka to ita bidiyon kamar ina je kamar Suleiman na'am kamar yaya to <laughs> eh, to eh to kuma da yaje gari ba sai ba mai wannan zancen ba Allah ya kare kakar ta gari ita tana taimaka jikanta da auren ya zama mai donko ya zama mai albarka ɗauki shi ba hauka ba ne je a fito da kayan yaki shi ne fa zo an ciki ma kakan an ciki ma jikan ki mazaka iyaye ba abu da ta iya iyakar wajen ba saboda haka ita ya kamata ta zama uba ta gari yau ita kaka ba yauwa Allah shi jikanta sun zama zaman yauwa yauwa ta ne irin waɗannan aje a yi kulle-kulle a yi shigan bukaye na'am a yi rubuce-rubuce a kai ma jika da kai a mataki shi eh. maguzanci ne mara mana muna gyawon hankalin ta ta kaka ta ji tsoron Allah ta ke makala zaman lafiya jikan ta wajen aure Allah ke ce man da shirya da amin malam to malam Sulemanu da kai da sauran dukkanin masu sauran muna fata dai kun ji amsar wannan tambaya da malam ya amsa ta mm. assalamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu da muke magana albaka ba bismillah to ita mai kai malamin ba hadeji na'am mm mm-hmm. Mm-hmm. Eh, ba komai a gina gida da ruwan najasa ba laifi ba ne amma an tabbatar cewa najasan har ya tasirantuwa a cikin kusan ya taba liga sha wanki amma tun da an nage sai shi cikin kasar ya narke a cikin bashi tuwa ba lele a wanke ba to ita ma sai sako mm. to a karba kallon shi sa mai hali zai datta ayan na ci nage su to da mahala na da ya bayyana an gaishi kururu ga shi a wanke wannan da ya shiga cikin kasar ya narke eh, ta narke a cikin kasar na. ba wani to mm. Allah ya sa dace mm. alhamdulillah to gidan katsinawa ko kuma ce masu yan gidan katsinawa eh. ya sha ya ya kwaba kasan baki ya shiga ciki na'am to najasan kuma mai karfi ne kuma fitari ne ko bayan gida ne dole a wanke amma ba wannan najasan ba ne ko ruwa ne na wanke wanke na wanke a ruwan kuta akwai fitara ciki sai wanke wanke ruwan wanke wanke dai wani ya ya ruwa dai mara kyau wannan ba za a ce najasa ba amma ruwan fitari ne da an tabbatar shi aka kwasa to shi ta ba wurin da yake da mahal da ya a wanki to Allah ya samu dace to muna fata a masu haramun kun ne ji amsa wannan tambaya assalamu alaikum aka ta bala da muke magana to malam Jamilu ita tambaya Amin Jamilu. na'am da ka mu da ka mu na farko da tun farko da kai ka fara da ka ji eh, abin da ma ko ya fara gajiya mm, ko ya fara to mun gode ko ya fara gajiya ne zagin a siyasar hauka bane na'am ya zagi shugabanni ban da dalila kai kowa mai laifi ne a koma ga Allah kowa mai laifi na koma ga Allah shugabanni ba masu kyakkyawan addu'a da jami'an tsaro ne kowa wanda ke kare wannan mm. al'umma da imaninsa da rayuwarsa mm. suna bukata masa addu'a da shawar mai kyau Allah ya mu dace eh. Allah ya samu cikin imani assalamu eh. alaikum Allah ga ta malam da muke magana to ba abdullahi in bai ka to to na'am na'am Thank you. to abdullahi kaji na na ce da za a ƙarshe da aka ba ɗaura auren wancan take so ko kuma ta ce da shi wancan wanda wanda take ba zo kuma shi da shi take so din to ya kashe abin da yake magana ita yarinya ce suke soya da saurayinta ta ta soya sa soya sai da aka kusa lokaci ya kusa sai aka ziga ta sai kuma ta ce ba ta san shi wancan din sai ki kama wani ya ka ba daura mata aure shine ce in an daurin auren da wancan din za a yi ko kuma da wannan din wanda take so yadda shi na na biyan ai ba zabi mu ba ne <laughs> zabi na to zan bar ba sai kashe waye eh, zabi na ta ne domin aure shi da soyayya tun da an take ta da wuri ta ce ba ta so a rauni ta shi kenan eh wanda take so sha daura aure akai su eh, sha'anin ta ko iyayen ta ba su da damar su ta an wanda ta kawo ne na da wani halaye sha hana ta to alhamdulillah ba tara ma ba dalili don kun ko shekara yi ne ta ce ba ta son ka ai ta ta ke kama yar da ta tibi da mata haukace ka gaskiya ne so wanda kake so shine aure to alhamdulillah to malam muna fata an ji amsar wannan tambaya ta haka kamar yadda kai ta na'am suke soya da yarinya mhm. an ce fito bayan kan shekaru biyu shekara ushe noke so nawa na ke cewa eh, wani ba su arziki su ba yawa eh, su ba su gan laifin mani Allah ga tawa da so nawa ne mutum zai tire tire tire yana neman yaren yanzu a dafa masa abinci ya yi menene a yi labarin india a yi labarin amerika Allah ya ga tawa an ce su da kira ya ce a shidda abin da ke so yi lasa ka wannan to nawa ne gara ku yi tuba baki da ku to Allah ya takaita hmm. muna godiya Allah ya saka da alheri assalamu alaikum alhamdulillah aka raba kallon da muke magana ah. to mala abubakar bismillah ya tambaye ka na'am mhm. to ta yake kuma na mutuna na da dama ya rubuta shi inda Allah ya shi shi assalamu alaikum na'am musamman salata annabi a yi shi yadda yake kuma wannan harafin ko da bature ne ita ce ta abubuwan da ba shi da mana eh, amma ringa kaɗai da yake saboda yi ne domin a samu lada alam matsayin salata annabi ka yi shi sallah yadda ya kamata sallallahu alaihi wasallam salamu alaikum wannan shi ne daidai ga a sa salam din nan eh, kaga ba za ka yi ba ka yi baki shi ka rubuta ba shi rubuta ba na'am kai baki ka fara bismillah da baki to sai ka rubuta rubutu ne kawai Allah ya saka lalai muna fata an ji wannan tambaya ta amsa da malai bayar assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana alga ta malam ina ga ji akana maka Allah wala mu goda Allah da muke magana amin to alhamdulillah malam faruk bismillah to ka ka umar ɗanyen na sai ka sake bugowa insha Allah eh, in ka sake bugowa ni Allah da kuma ma ɗauka watakila ya zama mun ji abin da za na assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alhamdulillah Wa ne akarabaka Allahu? To mala wali kai ne na ƙarshe a cikin shirin a yau in Allah ya soya ya yadda. Bismillah. Allahu akbar. Kai kyau to mun gode a wannan. to mala ke su ma musa tuwa Allah ya saka musu alheri amin to mala yayi godiya Allah ya bada rada to alhamdulillah masu sauraron mun na ga lokaci ya kai kai ba za mu kara kuma ba sai da mun kan godiya ta musamman ga dubin da bata da suke buga mana waya domin wato su musharaka da mu a cikin wannan shidan ba da gudu kuma muna fata Allah ba zumunci kuma Allah ya saka masa alkhairi godiya ta musamman ga dattijo Alhaji Haruna Tayar Hungu Hadimu sunna wanda shi ke daukar wannan shiri muna fata Allah ya kara saka masa alkhairi Allah ya kara inganta dukiyar sa muna godiya ga shehin malamin Sheikh Malam Abdul Abdullah Imam Ahlus Sunna wa Jama'a wanda shine ke amsa dukkan da turo mana kuma da ku yayi kai insha Allah muna godiya gare shi muna fata da kara lafiya abokan aiki da akwai Zainab yanzu gura da ke ɗakin mu na wato sashin Hausa na AM kenan akwai abokin aiki Kamal Sharif Dawo Adam wanda ke ɗakin mu na tashar mu ta FM a mai shirya mana wannan shirye ce Umar Ali Dan Abad da su baki daya Garba Ababi Bala ce ɗayan gurasa da shirku salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku lafiya